زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب an ƙawata ma waɗanda suka kafirta rayuwar duniya da abin cikinta na jin daɗi mai gushewa da yankewa suna yin izgili da waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ta hanyar yin abin da ya umarta da barin abubuwan da ya hana suna saman waɗannan kafirai a lahira saboda Allah zai saukar da su a cikin aljannatai na zama Allah yana ba wanda ya ga dama daga cikin bayansa ba tare da gisabi ba